الشيطان الرجيم ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهما آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغابرون ولله الأسماء الحسنى بدأوه بها وذروا الذين يلهدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملئ لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين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 waddalalatu marji'uha ila an-nar yan uwa masu albarka jagororinmu da shugabanninmu da iyayenmu mata uwayen al'umma in ba ku ba gida in kun yawa gida ya gyaru Allah subhanahu wata'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya ba mu damar sake haɗuwa a wannan majalisi majalisi mai albarka majalisin babban malaminmu wato sheik imam dr suleiman bawa argungu shugaban majalisar malamai ta argungu lokal gamman wanda uzuri ya same shi na tafiya kuma ba wata tafiya doguwa ba ita hiya ce ya kaɗan insha Allah zuwa anjima zai dawo gobe zai ci gaba da karatu wannan majalisi da ya gada daga babban malaminmu Sheikh Malam Muhammad Bello Bayawa Allah ya ji kamalan da gafara tare da shawarar babban malamin Sheikh Dr. Abdullahi Abubakar Giro Allah ya gafarta mu malam suka shawarta Allah ya taimake mu aka fito mana da wannan karatun wanda yau ya zama mana babban alkhairi a wannan gari wannan santa tana daga cikin santa mai alkhairi mai tarin yawa muna addu'a wa nan bayan Allah Allah ya gafarta musu game da kuwa gari tare da ne akwai hafizu kitabillahi babban limamin masallacin juma'a na masallacin juma'a da ke ya Argungu Dr. Imam Amir Ibrahim Argungu Allah ya kara wa Dr. ya kara ba shi nasara cikin waɗannan ayyuka da muke wannan aiki wallahi ba zan gushe ba ina girgizawa ga waɗanda suke wannan aikin babu dare babu rana kullum tun daga lokacin da aka fara wannan karatu har zuwa yau ba a samu yankewa wannan karatun ba wannan ya samu asali ne saboda dace daga Allah da kuma jajircewa su Allah ya saka musu da alkhairi tare da social media namu wakili na gidan rediyo na jihar kebbi da kebbi rediyo da kebbi tv da shi kai na social media na mai gida kakakin kabi da sauran bayan Allah da suke taimakawa yan agaji da dukkan al'ummar da suke ba da gudunmawarsu ga wannan karatu Allah ya saka musu da alkhairi babban malabinku wato alaramma malam hamza abdullahi gulma duka muna tare da su suna taimakawa Allah ya saka musu da alkhairi a ah, ina ba da haƙuri wannan kujerar da nake zaune a kanta kujera ce babban kujera kujera da dokta yake hawa ya yi karatu iri na ranke-ranke ba zan iya ba amma yana neman taimako da agaji daga Allah ya kama mana in ba kuma ta muna wannan sura bai albarka suratul araf a jiya mana ya yi karatu an kuda karatu zuwa aya ta ɗari ɗaya da tamanin da hudu yau za mu tashi aya ta ɗari ɗaya da tamanin da biyar a jiya allah subhanahu wa ta'ala ya yi jan kunne da tsoratarwa da firgitarwa ga masu ƙoƙarin ƙaryata annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allah ya ce awalam ya tafakkaru ba sa tunani masu ƙaryata annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin sakon da ya zo da shi daga gurin Allah madaukakin sarki suna kafirci wa Allah suna shirka da Allah Allah ce ba sa tunani su gada cewa ma bi sahibihim min jinna wannan ma'abucinsu wanda aka aiko musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu wata auka da tare da shi in huwa illa nazirun mubin shi ba komai yake akai ba face shi nazirun ne mai gargadi ne mai gargadi ne mai tsoratarwa mai firgitarwa ga wayanda suke karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi ko suke karyata maganar Allah yana tsoratar da su da tsoratarwa mubinun wato bayyinar inza yana kokarin bayyana musu da wa'azi babu dare babu rana don su gane saboda ka uwa wannan jan kunne ake gare mu mu yi kokari mu darajarta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da irin daraja da matsayin da allah ya bashi magana a soke shi a jingina masa hauka allah ya ce a'a ma bi sahibikum min jinna wannan ma'abucinsu ba mahaukaci ba ne daman daga cikin dabaru da wayon wato munafukai da kafirai da masu ƙaryatawa suna so su jingina hauka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda saƙon da ya zo da shi ya rage ƙima da daraja a idanu al'ummar musulmi da ma waɗanda ba ba musulmin ba sai Allah ya kore masa wannan haukar to saboda haka Allah subhanahu wata'ala ce ba mahaukaci bane annabi Muhammad halitta ce wanda Allah ya halitta ya ɗaukaka masa daraja ya bashi matsayi ya tsaya sa shine annabin wato na ƙarshe kuma khatimun nabiyyin shine cikamakon annabawa kuma Allah ya tsaya shine imamul mursali shugaban manzanni Allah subhanahu wata'ala ya siffanta sahabbansa su kansu nagartattun mutane ne bale shi Allah ya ce Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah na wallazina ma'ahu ashidda wa 'ala al-kuffari ruhama bainahum na tarahum أن سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا نعم سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة نعم. ومثلهم في الإنجيل كذرهن أخرج شطأه فآذره فآذره فاستغلط فاستوى على سوقه يعجب الضراء yóò ọjọ́ bó tọ́rọ aléyàgé ìdàdé mọ́lọ́kọ̀ bá wà dámà mọ́sílẹ̀dí na àmànú wà àmìlò tọ́lẹ̀ nínú mọ́dẹ̀bẹ̀rẹ̀ tánwà àjára na ọdíma suna ƙoƙarin su jingina hauka ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam sai allah ya kushe su ya ce muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ce ai annabi muhammadu manzan Allah ne duk duniya babu kolin daraja da matsayi wanda ya kai Allah ya isa mutu ya zama manzo Allah subhanahu ta'ala ce annabi muhammadu manzan Allah ne jakadan Allah ne dan aike ne daga gurin Allah Allah ya tankaɗe ya reraye a cikin halittunsa ya zaɓi annabi muhammad ya zama shi ne wato ƙarshen annabawa a daidai lokacin da yahudawa suke nazarin cewa suke tunanin wannan manzon na ƙarshen zamani a cikinsu zai bayyana a lokacin nasara suna wannan tunanin sai allah subhanahu ta'ala ya bayyana da cikin tsibirin larabawa saboda haka annabi muhammad manzan Allah ne ba mahaukaci ba ne ba mawaki ba ne duk wani abin da suke kokarin jingirawa zuwa gare shi na bata Allah subhanahu wa ta'ala yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba haka yake Muhammadur Rasulullah annabi Muhammadu manzan Allah wallazina ma'ahu wayanda suke tare da shi na sahabbansa da'o alal kuffa masu tsananin nuna adawa ne da kiyayya ga kafirai ruhama'u bainahum masu tausayi ne wa junansu har zuwa ƙarshen wannan ayar don Allah ya ƙara daga darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaba sai Allah ya ce أولم ينظروا في ملكوت السماوات أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن أتى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون التي أولم ينظروا ba sa kallo su masu karyata annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sa kallo fi malakutis da wal ard a cikin mulkin da Allah subhanahu wa ta'ala yake da shi a cikin sammai da kuma kasai wa ma khalaqa Allahu min shai. da abinda Allah ya halitta na wani abu tsakanin sammai da kasai wanda yake nuni akan cika da kudurin Allah subhanahu wa ta'ala wa an asa an yakuna qad raba ajaluhu ba za su tsayawa su kalla ba su gane cewa annahu asa an yakuna qad raba ajaluhu cewa wa ajalinsu, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗiban musu yana dab da mutu ku fara, sai su mutu suna kafin kafirai fayasiru ilan na sai su kasance cikin yan wuta saboda ba za su yi tunani ba su tsaya su kalli wannan fa yubadiru ila al-iman su yi gaugawa zuwa ga imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su yi imani da littafin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi Allah ce fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun to da wani labari ne da wane labari ne ba ba'adahu bayan yi yu'minuna su kafirai suke imani in sun ta Alkur'ani? wato wannan ayar zaburarwa take yi zuwa ga kira zuwa ga su kafirai masu karyata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su tattara su zo su kalli irin halittun da Allah ya sabar da su a cikin halittar samai da kasai wayanda Allah ya halitta da abubuwan da suke rayuwa tsakanin su gane cewa lallewa wato ruwan birki suna dab da ƙarewa wato ajalinsu yana ƙara matsowa kamata ya a ce su tuban mu Allah subhanahu wata'ala su gyara halayensu su yi imani da alkur'ani su gaskanta manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce kuma man yudlillahu fala hadiyala man yudlillahu fala hadiyala hmm. wa yadhurhum bi tughyanihim yahmahun Allah ya ce kuma su gane cewa man yudlillahu wanda Allah ya nufe shi da bata wanda Allah ya rubuta masa bata fala hadiyala ba ya da wanda zai shiryar da shi wanda Allah ya rubuta bata ta tare da shi ta hanyar mugunyar aƙidarsa ta hanyar miyagun halayensa ta hanyar bakar manufarsa shi ko Allah sai ya batar da shi duk lokacin da ka ga mutum an kauda shi daga hanyar kwarai Allah ya kalli wannan mutumin ya ga cewa ba mutumin kirki bane Allah ya kalli wannan matar ya gaba mutu zai kirki bace bari ya juyar da alƙiblar ta daga alƙiblar gaskiya ya ɓatar da ita ta halaka ta sanadiyar mugun aikinta duk wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe shi da ɓata ya rubuta ɓata gare shi Allah ce fala hadiyala ba wanda zai shiryar da shi wa ya hun Allah subhanahu huwa ta'ala zai bastu masu ƙaryata annabi Muhammad masu ƙaryata alƙur'ani sai Allah ya ƙyale su fi ɗuguyanihim a cikin batansu da halakarsu Allah ya ce ya amahun suna ta ɗemuwa ya tarar da juna mutahayyirar suna ta kwan baya suna son su dawo a yi tafiyar addini da su amma Allah ya haramta musu akwai masu irin wannan ɗabi'ar da yawa wayanda ba mutane keki ba ne ana samu cikin maza ana samu cikin mata wayanda kullun hanyar kware wadda ake nuna masu su bi domin mahautudun mun tsira ba sa biyar wannan hanyar to irin wannan sai ya jawo ma bawa shiga cikin halaka Allah madaukakin sarki ya kare mu daga bata Allah ya ce sai ya basu su ta demuwa a cikin batar sai Allah ya ce يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها wato malam yace wa min al-inhiraf an ad dini yana daga cikin karkacewa ga addini wanda yake addini ne qawi mi kake addini tarku ma ya adal insan a ce mutun ya bar abin da adda muhimmanci gare shi yana daga cikin juya ba addini baya kauce ma addini abinda adda muhimmanci ga kula da shi na harkar addininka na abin da ya shafi gudanar da rayuwarka na abin da zai taimaki rayuwarki duniya da lahira sai ki bijire mu wannan abin to wannan alama ce daga cikin alamomi na karkacewa daga hanyar kwarai wal istigalu bis su'al sai kaga mutum ya shagaltu da yawan tambayoyi amma la ya ga abin da bai da amfani gare shi duk inda ga mutum ga abin da an muhimmanci ya kula ya mai da hankali tukuru ya nema amma baya yin wannan sai dai ya kuma yana wani hange-hange yana wani tunane-tunane yana wani tsammani ya bar gaskiya ya dawo yana kallon shirme to irin wannan alama ce da ke nuna cewa wannan bawan ko wannan boyar ta kauce mata farkin gaskiya ta bar hanyar kwarai wato ta yi rake ta bi hanyar da ba za ta kai ta zuwa ga hawan tudun mun tsira ba kallazi la yubsiru mata ta kadamai sai mutum ya dawo kamar wanda baya kallon abin da ke karkashin wato dugadugarsa abin da ake so kullum mutum ya tsaya ya kalli mi ke karkashin kawahunsa wa yuridu ayyarar uful ba'id sai mutum ya dawo yana ta kallon wani abu na nesa wannan ba shi ne mahita ba abin da ake so ka kalli abin da adda amfani komai adda amfani wanda zai taimake ka ka mayar da hankali a kan shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mai hankali mai basira shi ne wanda kullun yana kallon menene zai amfane shi menene zai amfane ta a rayuwarta ta duniya ko a rayuwarta ta lahira duk mutumin da kullun yana ƙoƙarin damuwa da abin da bai damai ba to irin wannan zai kai shi zuwa ga shiga matsala da shiga firgici da rikici saboda haka uwaye mata muna kira gare ku ku yi ƙoƙari hankalinku ya dawo zuwa ga abin da zai amfanar da ku duniya ku da lahirar kuma dukkan wani abin da zai jawo muku shiga matsala da karkace ba gaskiya ku bar wannan abin ta hanyar tambaya ku dinga yin tambayoyi na ababen da suke amfaninku ba wai ku dinga yin tambaya ta cin zarafin wani ba ƙoƙarin tozarta 'yar uwarki ƙoƙarin wulaƙanta abokiyar zamanki ƙoƙarin wulaƙanta kishiyarki ƙoƙarin wulaƙanta wato makwabciyarki ƙoƙarin tozarta 'yar uwarki a'a ya ki tambaya ga abin da zai amfane ki duniya ki da lahirarki hanyar da za ta kai ki zuwa ga ki gyara addinin ki ki zama mutum da ya kirki ki zama mai halayen kwarai Allah ce yas'alunaka an sa'ati suna yi maka tambaya an sa'a game da kiyama mutanen makka kafiran makka masu karyata annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam madadin su mai da hankali ga addini su miƙa wuya sai sun ga dawo suna ɓata lokaci wajen tambayar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an sa'a game da tashin kiyama ayyana mursaha yaushe za su tsaya kiyaman nan bakwai mata tarihi ba kiyaman nan bakwai masa shiri ba ba kuma yadda da kiyamar ba ba ku yadda da addinin musulunci ba ba ku yadda da manzan da Allah ya aiko ba to kuma sai ku zo kuna ɓata lokaci kuna tambaya game da kiyama wai ayyana mursaha yaushe za ta tsaya yaushe za ta zo kawai saboda izgili da ƙoƙarin ta'annuti ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallah bayanin bi ba'd al-ahkami wanda yana nuni wato akan wato bace wasu da halakarsu sai Allah subhanahu ta'ala ya shiryar da annabi Muhammad game da amsar da zai ba su Allah ya ce kullahu ka gaya musu ka ce inna ma ha. inda rabbi ka ce musu innama ilmuha ilimin sanin mata ta kudu yaushe kiyamar za ta tabbata wannan ilimin inda rabbi yana gurin ubangiji na shine ya san yaushe kiyama za ta tsaya innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha ha huwa ba wanda zai bayyana lam yuzhiruha ba wanda zai bayyanar da lokacinta na haƙiƙa illa huwa face shi Allah subhanahu Ta'ala, Allah ne kaɗai ya sanyo shi kiyama za ta tsaya to a ce ko bata lokaci wajen sanin yaushe ƙiyama za ta tsayi shiga ne cikin abinda ba ki adda muhimmanci gare ka ba ba shi adda muhimmanci gare su ba amma kuma saboda aqida irin ta kafirci sai su dawo suna mai da hankali akan wannan to haka nan tun mutumin da yake kokarin damuwa da abin da bai damai ba ga abin da adda muhimmanci ga kula da shi kana ɓata lokacin ga shirme da rikici to irin wannan ya ɗauki ɗabi'a irin wannan ɗabi'ar ta Allah subhanahu wata'ala ya ce sakulat fis samawati wal ard kiyama sana haƙiƙanin yaushe za ta tsaya ya nauyaya a cikin dukkan waɗanda ke cikin samai da ƙasai sakular ma wato wal'ad ya girmama a cikin waɗanda ke cikin samai da ƙasai ala ahaliha wato waɗanda suke rayuwa cikin samai da ƙasai lihauliha saboda firgici da tsoro da ke ɗauke a cikin ranar kiyama Allah ya ce kuma la ta'atikum illa baktatan Allah ya ce kiyama ku zama cikin shiri ita kiyama abin da ya kamata ga mutum ya yi abin da ya kamata na shiri tanadi domin gyara gidana na kiyara abin da ya kamata ki kula da shi shin mai zan yi in tattali gyaran gidana na ƙiyar wani aiki zan yi in samu lokacin amsar rayuwata mala'ikun rahama su zo inda nake suna ba da bushara da samun shiga aljanna wani aiki zai yi in samu wannan wani aiki zai ina shiga kabari aka zo aka tambaye ni man rabbuki wa ma dinuki wa ma nabiyuki in iya samun amsa da zana ba ya wannan tambayar wani aiki zai yi in iya samun in ni shiga kabari ya haɗu da kyawawan ayyuka na in gamsu da alkhairi da ni'imomin aljanna su dinga bijiromin, shi dai abin da ya kamata ki mai da hankali ba kokarin damuwa da abinda ba shi yadda zai ki ba abinda shi haƙi yama tattali ake mata shiri ake mata Allah ce domin la ta'tikum illa baghtatan ba za ta zo muku ba sai kwatsa kamar yadda ita ma mutuwa duk wanda kanga mutuwa ta zo ma ba wanda mutuwa ta zo ma ya shirya duk wanda kanga mutuwa ta zo ma wallahi bai da shiri ba wanda ya shirya a daidai lokacin da mala'ikin mutuwa zai zo rashin lafiyar da kake tsammanin shi zai zai da ajalinka sai ya zamba shi ne Allah zai ashi ajalinka ba sai haka wani rashin lafiya ƙaramin rashin lafiya daga murɗawa ciki daga ciyon kai daga 'yan matsala 'yan kaɗan daga ja'anci, ce aiwa da ya wuce amma ga wani can yana jinya shekara ɗaya shekara biyu yana jinya da za a ce unguwa an yi rasuwa ce mutane sun ce kodai da ne sai ka ba wanan ba ne akasin wanan ne to a ko tanadi ya kamata mu yi domin shiri zuwa ga komawa ga Allah wa ta'ala Allah ya ce kuma ya yas'alunaka suna yi maka tambaya suna naci suna ta tambayar ka game da kiyama ka annaka hafiyun anha suna ganin kamar kana ɓoye musu ilimin yoshi kiyama za ta tsayawa ne wato ka annaka da'imus su'al anha suna dawoma da tambaya gare ka wala ya na annaka la tas'al anha ba su san cewa kai ɗin ma ba ka san yaushe ne kiyama za ta tsaya ba fate in Allah ya sanar da kai to amma duk da haka sai suna ta suna yin tambaya Allah subhanahu ya yace ulka ce Inna ma ilmuha indallah iliminta yana gurin Allah madaukakin sarki walakin na aktaran nasi sai dai mafi yawan mutane la ya'lamuna ba su sani ba ilman inda Allah ta'ala ba su da masaniya ilimi wanda ke gurin Allah game da kiyama ba su sanin wannan yasa Allah ce walakin na aksarar nasi sai dai mafi yawan mutane la ya alamuna ba su sani ba anna ilmaha inda Allah ta'ala ilimi wa kiyama za ta tsaya yana wurin Allah madaukakin sarki li'annahum laysu bimu'mini domin su ba mu'minai bane ba mu'minai bane wanda zalika yas'alunaka anha yasa suke taimaka maka tambaya game da abin da ya kiyama inna sa'ata gaibun ita kuma kiyama gaibi ce la ya'lamuha illa Allah ba wanda ya san abin da ya shahi kiyama yaushe za ta tsaya sai Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah ya ambata muna a suratul an'am yace wa indahu mafatihul ghaib wa innahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu mm. wa ya'lamu ma fil barri wal bahr haka wa ma tasqutu min mafatihul ghaib mabudayyan gaibi suna hannun Allah subhanahu wata'ala la ya'lamuha illa huwa ba wanda ya san su sai shi akwai gaibubuka guda biyar Allah ya bar abun nan sai gurin sa baya sanar da kowa game da wannan wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah subhanahu wata'ala ya san abin da ke cikin tudu da abin da ke cikin ruwa da abin da ke gudana a cikin tudu da abin da ke gudana a cikin ruwa Allah subhanahu Ta'ala ya san wannan wannan ilimin Allah ya ajiye shi da ya san shi wa ma tasqudu min waraqatin wani ganye ice ba zai waɗi ba illa ya alamu ha fati Allah yana da masaniyar wannan ganyen da lokacin da ya waɗo da adadin dukkan wato furanni da ganyayyaki da suke faɗuwa wala habbatin fi zulumatil ard haka nan wasu dufai wato wasu baya wanda suke cikin dufan kasa wala radabin ko wani danyen abu wala yabisin ko wani busasshe face dukkan waɗanda ababen illa fi kitabin mubin face suna nan rubuce a cikin littafin da ake kira kitabin mubin lauhin Mahfuz," Allah subhanahu wata'ala ya rubuta waɗannan ababen سورة اللقمان يتي إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة نعم وينزل الغيث ويعلم ما في بالأرواح yace inna allaha indahu ilmu sa'a ilimin sa'a ilimin kiyama yana gurin Allah madaukakin sarki wa yunzilul ghaib Allah ne yake saukar da ruwan sama wa ya'lamu ma fil arham Allah ne yake da masaniyar abinda ke cikin cikin mahaifar mata wa ma tadri nafsun rayuwa ba ta san ma za ta kasibu gadar me za ta aikatawa gobe ba ba wanda ya san me zai yi gobe me za ki yi gobe ba ki sani ba me za ki yi an jima ba ki sani ba da ke za a yi azhar ba ki sani ba da ke za a yi la'asar ba ki sani ba da ke za a sha ruwa ba ki sani ba za ki samu sallar tarawihi ba ki sani ba amma Allah yana da wannan matsaliya shi Allah yake cewa wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut kuma rayuwa ba ta san a wace ƙasa ce Allah zai karɓi rayuwarta ba ba wanda ya san ina zai mutu a wane gari a wace ƙasa a wace shekara ba wanda ya san wannan Allah ya ban makansa ilimin sanin wannan inna Allah alimun Allah masani ne khabirun kuma Allah bai ba da labari ne walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ma amru sa'ati illa kalamin al-basar wa lillahi dalbu samawati wal ardu wa ma amru sa'ati illa kalamin al-basar huwa aqrabu mm. inna allaha ala kulli shay'in qadir allah subhanahu wa ta'ala yace wa lillahi غيب السماوات والارض غيب gaibin abinda ke cikin samai da kasai abinda ya koyu a cikin samai da kasai ko abinda ke rayuwa cikin samai da kasai wanda yana hannun Allah subhanahu wata'ala wama amru sa'a al'amarin kiyama bai kasance ba illa kalamhil basar fate kamar kibtawar ido inji Allah subhanahu wata'ala kiyama da ake magana in lokaci yayi kamar kimtawar ido ne yadda ki san mu taru wannan gurin yanzu nan bayan azhar in ka zo wannan gurin ka bar da irin duniya mu taru da ba haka bane yanzu duk wanda ya shigo wurin ga azhar ki haka ake koyo shi amma azhar na yi in ka zo wurin nan ɗaiɗaikun kun mutane ne kake gani ina saura sun wace to haka kiyama take in lokaci ya riga ya zo haka take Allah ce kalam hilbasar kamar wa gani an riga an ƙare kiyama ta tabbata saboda ni an riga an busa ƙaho kowa ya ta ya san matsayinsa a kuma zuwa ga Allah Allah yake cewa illa kalam hilbasar an huwa akrab Allah yake koma al'amarin ya ma hi kyautawar ido zama kusa shine ma'anar an akara ya ma fi shi zama kusa au malamai suka ce ma'anar shi bar kuwa akara ya ma fi zama kusa ya ma fi kimtawar zama kusa an gane ko inna allaha lalle allah subhanahu wata'ala ala kulli shay'in ga duka abinda allah ya so kadirun mai iko da haka duka waɗannan ayoyi suna kwabar masu ƙaryata kiyama masu karyata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su daina bata lokacinsu wajen tambaya akan abin da ya shahi kiyama su je zuwa yin tanadi da tattali da yin shiri na musamman domin tinkarar wato kiyama din ba wai su bata lokacinsu wajen yawan tambaya ba game da kiyama a'a su ta zuwa tattali da shiri kiyasta kullum. kullun muna ƙara kira da babban murya ga iyaye mata iyaye mata wallahi mu ƙara tattali da shi. za mu koma gurin Allah maɗaukakin sarki za a yi hisabi za a kira ki ga kiga mai gidanci a yi muku hisabin zamantakewar da kun tsakaninku da ke da shi rayuwar da kuka yi kaf tun daga lokacin da ki shigo gidansa har lokacin da Allah ya amshi rayuwa ta yi wallahi za ki zo gaban Allah a yi muku ƙididdigan wannan aikin rayuwarki da makwabciyarki za a yi muke hisabi rayuwarki da malaminki na islamiyya rayuwarki da masu yi muku tafsiri rayuwarki da kowa ke hatta da mu'amalarki da mai sai da tumatir da tattasai wala sai an yi hisabi ya mu'amalarki da ke da wanda ka sayi tattasai gare ya mu'amalarki da wanda ke sayi 'yan kunne a gurinsa ya mu'amalar ki da wanda kike zuba a dace gurinsa ya mu'amalar ki da makwabcinki ya mu'amalar ki da kanan mijinki ya mu'amalar ki da wan mijinki ya mu'amalar ki da sarakuwarki wallahi billahi ranar kiyama dugaduganmu ba za su gushe ba sai an yi mana tambayoyi aka waɗannan abada. to ya jama'a wanda adda wannan a gabansa me zai je ya ɓata lokaci wajen wasu abubuwan da ba su da amwali a gurinsa shi yasa kullum ina mamakin yadda wasu mata suke ta ɓata lokaci wajen tambayoyin abin da bai da amwali gare su ga matsaloli nan na addini wanda ya kamata mu mai da hankali mu fahimce su yau wannan majalisi mu takaita ɗaya matsalolin sallah wallahi a ƙara tafsirin nan ba za mu ƙare ba a ce duk wanda ada tambaya akan sallah wani rikici na sallah da ya taso mata an tsaya nan za a tsayi billahi lazi sai an ƙara tafsirin shekarar nan ba mu ƙara rikicin sallah ba ke da baki ma san matsalar sallah ba baki san matsalar zakka ba baki san matsalar kaza ba amma kina ta ɓata lokaci wajen jaye-jayen wasu abubuwa waɗanda ba za su kai ki ga tudun mun tsira ba saboda haka ina kira da babban murya ga iyayenmu mata ku mayar da hankali ga abin da adda amfani wajen ciyar da rayuwarku gaba wajen tafiyar da addininku Allah ya samu gane Allah ya ce kul la amliku li nafsi naf'a kul la amliku li nafsi naf'a wa la darra كفرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون الله سبحانه وتعالى yake kul ya kai annabi Muhammad ka wadi ga duk duniya kowa ya tsaya ka ce da su la amliku li nafsi naf'a ban mallaka ma kaina jayin amfani ba ku kalla ba annabi muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce shelanta wa mutanen duniya amfani ba gudun sa yake ba bai iya amfanar da kowa bai iya ture ma kowa musiba bai iya jawo ma kowa amfani ga ma al'ummar duniya baki daya la amliku li nafsi naf'a ba na iya jawo ma kaina amfani wala zarrar kuma ba na iya ture ma wato kaina cuta bari na iya ture ma wani wato a nan allah yana jan hankalinmu mu daina shiga gonar da ba ta ba akwai wasu mutane sun dauki rigar allah sun saka sun dauki rigar allah sun saka suna ganin cewa su suna iya amfanar da wani suna iya ture ma wani bala'i wallahi ba sa iya inda wani na iya ture makai ne bala'i da annar muhammadu ya ture makansa Allah ya ce duk duniya ya kelan da ba duniya la amliku li nafsi naf'a ya iya amfanan makai ne komai bale iya amfanar da wasu sannan ba ya iya ture makai ne musiba bale iya ture mu wani illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ce. illa ma sha Allah tamkinu min sai abinda Allah ya bada dama daga gare shi amma ba na iya wannan fa inni la amlikuhu ni ban mallake shi ba bi an yulhimni iya in Allah ya so kariyar wani abu to sai Allah ya mini ilhami ya sanar da ni wani abu ya tusa ni wani abu cewa kaza kakka bi hanya kaza akwai matsala in ka bi hanyar kaza zai samu ka ji magana da kai sai ka kibe hanyar sai ka ji an ce ai kaza ya faru ga hanyar wannan Allah da ya kare ba ke kare ba ko wayonka ne ko dabarar kace. saboda haka abinda ake so ɗan uwa wannan ayar so take ta nuna mana samar da amfani yana gurin Allah tura hikima tura bala'i tura musiba yana wurin Allah ba wanda ke yan malaki ababe guda biyu babu wanda yan malaki amfanar da kai babu mai iya sa ki zama mai kwarjini ga miji babu shi a to inda wata na iya sa ita da ba sai ba ke saka ganin mata kuna ta wahalar da kan da an ce yau da wata mace suna zama mai kyau da ita da miji suna da alaƙa mai kyau sai a mata na ta zuwa gurinta hajiya ranki shi daɗe yalla tsaye malama waya a naki kai ki samu kan hadda ƙawafu maradin ku tsaya ku kalli ya mu'amala ta da mijin ya zamantakewa ta da shi wata ba ta samu kan mijinta ne ta sanadiyya hankuri da zuriya wallahi da yawan matan da kuke cewa sun mallake mazaje in ka bincika wallahi sun samu mallakan mazajensu ne ta hanyar irin hankulin da suke yi da mazajen da zuriyar da suke wata in ka ganda da abu ce zama ana cewa ai ta mallake ta hankuri ne ta yi ta yi ta juriya ta ɗauki abubuwa ɗewa aka samu zama har ya dawo yau ya yi kyau to amma ina mata ba su yadda da wannan su mata a gurinsu ƙauna ba a samunsa daga gurin Allah kaɗai za ce kai wallahi baban za ba baban za ba kudawarki eh baban za ba kudawarki adabi wannan abin shi ne yake halaka iyayenmu mata suna ta biyar bokaye ana ta cutar da su bokaye na zinance-zinance da ku miyagun malamai suna zinance-zinance da mata saboda ni su sama musu wai soyayya ko kauna ga mazajensu wanda su ma ba sa iya ba shi su bokaye suna da mata ko ba su da to ki je wurin mata ta ga mu'amala sai da shi da ita in kana fudar wanda ka bakin zama da shi da mata ta yi ni dai a nan shi shine boka boka in ki je kaga alaƙa su da su ba a zama mai kyau domin ba ya da kyakkyawar alaƙa da shi da iyali kullum baran baran ake amma wannan maganar da nake ku tambayi waɗanda suka auri bokaye waɗanda suka auri miyagun malaman tsiba ku jiya wani daɗin suke ji ba su jin daɗi don ba su da lokacin ba su damu da su ba to in ko suna iya ba da mallaka don mi ba su ba matayensu mallaka ba su mallake su shi wannan malamin da ke ba da mallaka eh, sai a ce ke gani wance mijinta ya sai mata mota wance mijinta ya kai ta hajji wance mijinta ya yi wata gida wance mijinta ya yi mata gaza mm. ya ce to Allah wance dan abin nan da kike turarawa ni ma ki ɗaya mun na turara da dan abin nan da kike dalawa ko kike lasawa da Allah ki ɗayan min duk shi a gudun mata mm. yasa galibi in ga mata ba ta kai ba yar uwarta ziyara sai an yi awa guda ana hira kan karshe sai ta to zan wuce ta to za ki wuce kuma sai an san an dan karo goga an dan karo sai ai wani kus kus kus kus kus kus shi dan yace wallahi da sanin yana da cewa hadda sai dai yace wannan magana gana wanda mata ke yi bayan sun gama ganawa hmm. sai a tada ta gaji a ihu a dariya da ta shagiya to wannan magana shi dan ma ya ce ya rasa gane jira na aka tattauna hmm. <laughs> kun gane ko wato to duk waɗannan abubuwan da ake dai wallahi matsala kai tafiya daga nan har Kaduna daga nan har ina in kaje je akwai wani malami da ake riya cewa yana bada wasu abubuwa na mallakar miji wannan sai aka mace ta zo daga Maiduguri ta zo gurin sakon biyu tana fadanci don ta samu dan wani turare dan wani abin da za ta amfani da shi wai don ta samu ta mallake miji ai mallakar miji sauki gare shi ni wallahi a dauka fahimta ni ban san wanda ada sauki mallaka ba kawan mu dokta a kawo da sauki na mallaka ɗa namiji ɗa namiji ku da Allah ya mallaka muku hannunku ga kunan mu hannunku sai abin da kuka so ku juya kuna ta lokacin lokacinku wallahi duk wannan sunna sunna ba ta yi kawai ki dawo abubuwan nan da kuka ji dokta yana faɗi na kyakkyawar mu'amala hmm. kyakkyawar mu'amala da miji kyakkyawar mu'amala da uwayen miji kyakkyawar mu'amala da makwabtanki kyakkyawar mu'amala kirki hmm. wallahi da wannan Allah zai daga martaba ki da daraja wannan shi ne abinda ake so iyaye mata su gane hmm. Allah ya ce walau kuntu a'lamul ghaiba lastaktartu min alkhair ka gaya musu da na san gaibi lasta kasartu min alkhair da na yawaita ayyuka alkhairi wa ma masani su kuma da na san gaibi da mummuna abu bai samu ba an taba zuwa wani jihadi ko annabi muhammad a uhud annabi sallallahu alaihi wasallama kura ta kai kura abu ya kai inda ya kai sai da aka wa annabi sallallahu alaihi wasallama roki annabi allah aka yi masa roki akai da ya mallaki amfanarwa da tura bala'i yana bari sai da aka cire masa haƙori aka karya masa washiriya aka karya masa washiriya duka a wannan lokacin don Allah ya nuna amfani ba hannun kowa yake bai da hannun Allah to da aka yan uwa iyaye mata duk mai neman amfani ta koma gurin Allah mai neman a ture mata musiba da bala'i ta koma inda Allah subhanahu wataala shine yake irin wannan Allah ce wani kuntu a'lamul ghaiba lastakasartu min alkhairi ma masani su da wani mummunan abu bai shahe ne ba min faƙarin wa ghairihi na talauci da wani sa talauci da kwa gari aya ce ta Allah Allah yana sauke ta inda ya ga dama karki ɗauka don ki auri talaka wai Allah baya son ki ya yiwu Allah ya jarabce ki ki auri talakka tukuncin da zai baki an je kiyama ya baki aljanna karki ɗauka auren mai arziki shi ne samun arziki Allah kaɗai ya san matan da suke aure da masu arziki suna kwana cikin bakin ciki galibin matan masu hannu da shuni da za ki ji matsalolinsu da koke-kokensu wallahi sai ke kuka da hawayensu suna cikin matsala suna cikin damuwa suna cikin fitintinu abubuwa iri-iri suke fuskanta amma ke yau ga mijinki hannunki ya je daji ya je ofis ya yi aiki ya dawo ya zauna tare da ke ya zauna tare da ke ya yi hira wata rana akwai masu wani babban mutum sai ta kawo kanwata ziyara kanwata na zaune ne wani ƙauye sai ta zo ta nuɓa gari tun daga birnin abuja ta je wannan ƙauyen ko da ta je gidan tana zuwa sai ta isko ƙauna ta zaune mijin nan zaune yan ɗiyansu nan zaune ana ta faɗi banza faɗi yohi miji in ya aza kai ƙeyarsa sai ta taɓo ƙarshen abin nan a kujerarsa ana da radari ta yi tsaye ta ce mm, mm. to ai kukun ma fi mutum daɗi eh. ce ta daɗi yanzu jiwa da ke baje mijinki ya baje kuna ta hirarku kuna jin daɗinku ku ci ɗan abin da kuka samu mu goga mutan cikin arziki dame dame amma kai da miji sai daga ji an ce ya yi kaza ga ka miji ya aje ka baya da lokacinka bai damu da kai ba bai damu da matsalarka ba haka ake rayuwa sai dai ya sa direba ne ko yaro ne ya maka da nura an barka cikin bala'i da hikima wannan ita ce fitinar da matan masu hali suke ciki amma ba ku gane ba kowace ɗiyama ce ta hirkice ta rikice ita dai dole sai ta samu yarta sai ta aure mai kuɗi jikareta sai ta aure mai kuɗi sai ka ji an ce yariya ta yi goshen albarka wai ni wai wanda ka neman ta aure ya zo ya raba miliyan ɗaya cikin unguwa da ta yarinya ta yi goshi wai ta yi goshi kuna gani in ta yi goshi ba ta za ku gani za gani domin zai aure ta ya kai gidansa ya aji ya ɓata mata kurciya kawai ya hana mata haihuwa ba haka ba ne sai haka mutu ya aure yariya ya ce ba ya son ta yanzu ke tsakaninki da Allah mutumin da ya aure ki shi yana da 'ya'ya ya hayayyawa ya sami haihuwa yana da manyan ɗiya yana da ƴaƴa sauran mata ne na da ƴaƴa ke ko ke zo cikin gida wai ya ce ke ki daya bara ki karki haihu wai yana so ya more da ke ke ce za ki zama matar yawo in za a je abuja in za a je kaduna in za a je ingila in za a je ina duk ƙasar da za'ana da ke za'ana to ya gama yawon ya mutu ina za kira ke kawai ɗan abinda za a baki na gado a baki baki da kowa baki da baya sai ki dawo ki wulakanta amma wanda zai kula da ke ya baki dama ki baje ku kalle da kuke bajewa gidan talakawa ka gama tana tarun tana haihuwa babu abin da ya damu talaka amma mai kuɗi sai ga ji a'a shi iya da guda da iya guda sun isai karamar yarinya karamar kurciya a ce an mata ma ya wacce haihuwa biyu kasar ake soki akwai matsala ko babu akwai matsala to amma sanarka sai akwai matar da adda haihuwa ko babu yanzu nan cikinku akwai wadda tana zaune tare da mijinta haihuwa ta ta kai bakwai kuma yaran nan yana tsaitsayin daka ya sa su makarantar boko ya sa su islamiyya ya kula da abinai ya rika abinsa melehin wannan saboda haka irin wancan tunanin ba tunani ne mai kyau ba wannan yasa da yawan 'yan mata sun koma fararen fata kowace yariya ta taso a unguwa wadda a da kowa ya san baka ce tana js1 tana js2 kowa ya san ta baka yau tana zuwa js3 ss1 ta koma fara ta zama mai ruska coca-cola fuska fara tsawon baka ce da haka taka wani zare-zare idanu duk inda ta ji an ce ga wani honorable ga wani honorable ga wani ne wata kujera ta kama zare-zare idanu sai ta kai inda yake ita dai ya aure ka haka za a gani 'ya'yanku suna ta zubar da mutunci da kimarsu a hannun masu hali a hannun yanzu ga babban mutum yana su scrolling din waya sai hmm. yan matan da ke turo mai hotuna da wannan da ake turo masa wala sai kayan ma mamaki duk wuraren ne da kyarga gaba ka guda ya kamata ku gane wannan ba kowa ne cikin maza ba kowa ke bukatar dole waran mace ba hmm. akwai wanda baka yake abinda ake so in zaman kyau da Allah ya halice ki jarakanki kin zakanki ke dai ki zama mai tsafta ke dai ki zama mai mana mai tunani mai hangen nesa ki zama mai ilimi ku ba wa ilimi muhimmanci uwaye mata kuma ba ilimin zamani kaɗai ba har da ilimin addini yi kokari haddace ƙur'ani ki haddace ƙur'ani ki gani ki haddace hadisai haddace buhari haddace muslim haddace shesa duk waɗannan ababai ki rike ilimi sannan ki dawo gokon nan ki ki sha mamaki wallahi kai tsaye sai ki ga wani mutum ya zo ya ce shi ne ilimi yake a ce to fara ko baka sai ce ni dai ne ilimi nake duk inda ka ga namiji ya zo neman auren mace yana sa wasu ƙa'idodi fara doguwa wankan sarwada ita ba fara ba ita ba waka ba wankan karkasa wane ne wane ne bai san ganci ba ai ba wanda ya dabe ka ba kai mai tsoron Allah mai biyayya ga Allah saliha mai kaunar Allah mai biyayya ga dokokin Allah shine ya kamata ke ma yi kokari duk namijin da ga yana son ki saboda ki. abinda yake kallo gorar ki, wallahi da ke ta gida ne yan lalabe waɗannan ababen lalabewa shi ke sai ya busa miki kusur <laughs> sai kuma kuma ƙaunar ke ke bida sai je zuwa neman ƙaunarki in ba ki addiya ba in ma ƙanwaki ta zo gidan suna kama miki aiki kuma ya lalabe ta wani yana da cikin bala'i da mata ke huskanta yau ki mai kama miki ayyuka cikin gida ke jawo ta ke zo da ita gidan sai miji ya lalabe ta ita ma ya lalata miki ita in ba ki anniya ba ya ƙare da wannan ya jaji bai aiki ya dawo mai muku hidima ya lalabe ta ita ma duk a gama ya dawo kuma ga mahaukaciya fasikanci yau ya kai ga masu hali mata suke nema mahaukata suna fasikanci da su saboda ne nema abin duniya don su samu kudi don su samu kamaye na siyasa don su zama manyan mutane a duniya a ce su suke da mulki banda su babu mai mulki sai su su ɗai wannan wace yana rayuwa ce har ina wani na bada labari ya ce wallahi mala kaga mulkin nan da ka sayan da ake neman sa wallahi da ba ko har da kanku ba yana da wahalar gaske a iya samun mulkin nan a neme shi ta hanyar kwarai sai an sai an kauce ma hanya to wani lokaci kuma a kauce ma hanyar kuma ba a samu da ka uwaye mata ku yi kokari ku ba wa 'ya'yanku tarbiyya ku aza su akan turba kwarai ku shiryar da su ku gaya wa ‘ya'yanku su rage kwaɗai ‘yan mata a rage kwaɗai kwaɗai ya yi yawa shi yasa ake ta ƙawance da miyagun abokai dole sai ta kai ga kaza dole sai ke zan kaza dole sai ke samu kaza dole sai ke shiga mota a shiga mota ana wani muzurai da idanu an sa wani goggle baki ana mutane kallon up and down wato ke baki isa ba isa isa da motar da ke din inda ya namiji na duk sai ya kaɗo ku waje in ma ki game da mara mutunci ya ansa motar kujerar makka ɗaya ita da baya da zai duniya ita ma wallahi wani in ya sau da zai abarce miki hajji yana ansa kujerar saboda ɗaya wulaƙanta kuma wurin wata ya yi. ku ba ɗayan ku tarbiyya ku karantar da su addini ku cusa su zuwa makaranta ku koya musu zamantakewar aure ku daina jin kunya an wuce yanzu uwa zauna take da yarta su zauna kamar kawa da kawa a yi hira a tattauna a tattauna mu'amala yadda ake mu'amala da miji yadda ake zamantakewa yadda ake magana inda duke ga wani abin da ba na kware ba ki hana ta ba haka ake ba ba haka ake ba in magana take ga yadda ake magana da miji ga yadda ake kallon namiji ga yadda ake neman namiji ya baka kyauta ga yadda ake neman namiji ya yi mamaka alheri ga dabarun magana ga dabarun zance ga dabarun kaza haka ake ga tsafta ku koya bayan ku tsafta da yawan yaran nan yariya za ka ganta waje mai tsafta amma tana zuwa gidan miji ta kuma kazama ta kuma kazama ku koya musu yadda ake da huwa abinci ku koya musu yaran mu sun waye gari yau banda indomi da kwai ba su da dafa komi ba wata yariya mijinta tana samu amarya sai je ya sayo abin nan samolina eh. sai ce da Allah ki tuka mana yau ina kwaɗa yin samu ko sai da sai yadda ake talga kunu haka ya isko ta mai ya ce ya ta ce ai haka ake ba ta sai da ake tuka tuwon samolina ba ta sai da ake tuka tuwon masara ba ba ta sai da ake tuka tuwon dawa ba wai miji ya ce yau tuwon dawa yake so wai ba ki da basirar da za ki sai da ake tuwon dawa don me ba za ki je inda makwacce ki ta koya miki ba don me ba za ki je inda makwacce ki ta koya miki da ake tuwon gari ba don me a koya miki tuwon kullu a koya muku abinci nau'i nau'i waɗanda ababe su ne za ki tattara masu tarin yawa su ba ki dama ki iya mallake ɗa namiji wallahi mallaka ba sauki gare amma sai an bi a hankali ba da rigima ba in an bi a hankali mu sauki gare mu amma in aka yi rigima to wallahi matsala za a samu Allah ya samu dace Allah yake cewa in ana illa nazirun wa bashirun kace ni ban kasance ba face nazirun minan na binna mai gargadi ne ga shiga wuta lil kafiri daga kafirai wa bashirun bil janna ni mai yin bishara ne ga aljanna liqaumin yu'minun da mutanen da suke da imani iz hum almuntafiquna bitafsir domin su ne suke amfani da bishara lokaci eh ana to ina jin ana nuna man nan ne gabar karatunmu na yau abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yahe muna Allah shi amintar da mu ga abin da muke jin tsoro muna addu'a Allah ya ƙara muku albarka Allah ya ƙara mu rayuwar mu albarka wannan majalisi muna ƙara addu'a ga dokta irin ƙoƙarin da suke yi Allah ya ƙara ganin musu Allah ya saka musu da alkhairi bayan Allah da suke ɗaukar nauyin watsa wannan karatuka da ake yi Allah ya yi musu tukunci da gidan aljanna Allah ya ba su ladar da ya alkawalin bayarwa ga waɗanda suke yada karatuka suke yada su loko-loko sako da sako ana jin waɗannan karatuka ne a ƙolu ƙauli haza astagfirullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh